Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai ƙarewa. Cikin wannan shirin za mu ji inda aka kwana dangane da hari da wata shahar bebiyar wuka da aka kai wa wani dan majalisar ƙasar Burtaniya Juma'an nan. za mu taɓo afghanistan inda har yanzu rikicin ƙasar babu sauƙi za mu burkina faso inda suka karama tsohon shugaban ƙasar thomas sankara sannan mu shiga najeriya mu ji wasu labaran da dama saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla za mu shiga cikin shirin sosai daga Birtaniya inda juma'an nan mutan kasar suka sami bakin labari na kisan wani dan majalisa David Amis. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Nasiru Sani ya haɗa mana, 'yan sanda yanzu haka sun fara bincike na musabbabin wannan hari da bayanai ke nuna maharin wata sharbebiyar wuka ya yi ta caka wa ɗan majalisar. Wannan shine karo na biyu da aka samu mutuwar ɗan siyasa a ƙasar ta Burtaniya a daidai lokacin da yake ganawa da jama'arsa bayan wadda ya faru a shekara ta 2016. Ɗan majalisar David Ames ɗan jam'iyyar Conservative mai shekaru 69 da 'ya'yansa biyar da ya haifa an zaɓe shi ne a karo na farko a majalisar tun a 1983 an kuma kai masa wannan hari ne yayin da yake ganawa da jama'ar mazaɓarsa. cikin wata majami'a da ya saba yi a duk bayan makonni biyu a gabashin london rundunar 'yan sandan yankin ta ce an kama wani matashi dan shekaru 25 da ake zargi da aikata wannan danyen aikin da kuma wata wuka da aka samu a wurin da abin ya faru sai kasar afghanistan inda su ma dai bakin labari ne aka wari gari da shi juma'an nan domin har cikin masallaci a yankin kandahar wani dan gunar bakin wake ya kutsa kai ya tada bamabamai nan take aka kashe mutane sama da arba'in wasu sama da saba'in kuma aka basu da raunuka daban-daban Ga wannan labari daga Shamsiya Haruna. Wannan harin na zuwa ne bayan mako guda da kaddamar da makamancinsa a masallacin 'yan shi'a lokacin da suke gudanar da sallar juma'a a arewacin birnin Kunduz, inda mutane da dama suka mutu a harin da kungiyar IS ta ɗauki nauyin kaiwa. Ƙungiyar ta IS da ke adawa da Taliban dai ta ɗauki nauyin kai har haren da aka kaddamar a masallatan mabiya aƙidar Shi'a waɗanda take ɗauka a matsayin 'yan bidi'a. jim kaɗan bayan samun rahoton aukuwar wannan hari ne shugaba vladimir putin na rasha ya bayyana cewa ɗaruruwan mayakan da ke biyayya ga ƙungiyar 'yan ta'adda ta daesh suna ƙoƙarin mamaye arewacin afghanistan yayin da rasha ke shirin karɓar bakuncin ƙasashen amurka china da pakistan don tattaunawa kan afghanistan a mako mai zuwa Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu tafi kasar Burkina Faso inda ake tabbama da hare-haren ta'addanci da wayetan kashe-kashen mutane haka kawai da rana tsaka. A wannan mako da ya gabata duk da matsalolin rashin tsaron hukumomin kasar sun karrama tsohon shugaban kasar marigayi Thomas Sankara a juma'an nan. Idan dai ana biye da mu a makon nan mai karewa ne aka fara shari'ar mutane sha hudu da ake zargin suna da hannu dumo-dumo wajen kashe Thomas Sankara. Yan makaranta, ni na yi tunani wahalan nan da kuke sha. Yan makaranta, wahalan nan da kuke sha, daɗi za ya isowa. Yan makaranta, karatun da kuke yi, ku za ku rike mu. sai kasar Nijar, inda manoma yankin Agadas suka sami kansu a cikin wani hali saboda karancin ruwan sama ga kuma bullar ƙwari masu lalata amfanin gona al'amarin da ka iya haifar da ƙarancin cimaka. Ga rahoton da wakilinmu da ke Agadas Umar Sani ya aiko mana. Babu ɗaya daga cikin yankuna da ake aikin noma a jihar Agadez da ya tsira daga ibtila'in sai dai girman matsalar ya danganta daga wannan yankin zuwa waccan kamar yadda amagar malam musa shugaban gamayyar kan kungiyoyin manoma ta inzam ya bayyana bana mun samu matsala ta ruwa akwai wajen da ruwa san ba a yi ba kamar kwamin tabolot da cimiyan nan duk ba a samu ruwa ba komin kamar wajen ciro da dabaga an samu ruwa amma matsalar da aka samu fara aka samu ta can ne shukokin da aka yi noma wannan wata kididdiga da ma'aikatar gidan noma ta fitar ya bayyana samun gibin milimeta hamsin inda aka samu saukar milimeta ɗari na ruwa a jihar abana sabanin milimeta biyu da jihar ta saba samu kowace shekara lamarin da ya fiddo a fili girman barazanar da manoman jihar ke fuskanta umar sani agadas rfi hausa roƙi Allah ya sa Nijar sahun kasashe kasashen da babu yaƙi kasashen da ba su roƙo masu arziki da kansu le president nous appelle ya ce mu zage damce A gaida waɗannan mawaƙa a yanzu sai Najeriya mu fara da bikin ranar samar da abinci ta duniya da aka yi juma'a nan a faɗin duniya. Albarkacin wannan rana Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da sakataren yada labaran ƙungiyar manoma ta Najeriya wanda kuma shine kwamishinan aikin gona na jihar Gombe. Honorable Muhammad Magaji akan matakan da suke ɗauka domin sasanta rigingimin manoma da makiyaya. Ga tsokacin da ya yi. lallai mun yi gagarumin taro tare da manoma da makiya wannan taro kuma na kwamiti ne na daidai tsakanin manoma da makiyaya na jihar Gombe wanda wannan kwamiti din tun zamanin da aka yi kirkiro jihar Gombe aka yi wannan kwamiti yana da doka da ya kafa shi shine mai girma gwamna Muhammadu Ino Yahaya da sha'awarsa da burinsa da aniyansa na kare wa dukkan manomi amfanin gonansa a kare kuma makiyaya su kansu ya daga wannan kwamiti ya kaddamar da shi bara sun yi aikace aikace daidai gwargwado wanda shine sanadin da yardan Allah aka samu daidaitu tsakanin manoma da makiyayan da ba taɓa ko kayan kowa ba a makiyaya da manoman jihar Gombe. Do an samu 'yan matsaloli kaɗan amma don mun fara ba da wuri ba amma bana cikin yardan Allah mun fara da shine muka yi taro na dukkan masu ruwa da tsaki na makiyaya da manoma na jihar Gombe baki ɗaya. daga dukkan ƙananan hukumomin mu wakilai muka musu bayanai daban-daban na abin da zai amfani ayyukan mu kuma already mun yi itinerary wato mun yi tsari na jadawalin fita na zagawa dukkan masarautun mu na jihar Gombe wannan shine sanadin ko ma'anan wannan mitin da muka yi zama da muka yi jiya to ana iya cewa ko kun hango wata matsala ce sa kuka tara waɗannan mutane ban hango matsala kowane iri ba amma dai ita aikin kwamiti din kenan dama a daidaita tsakanin manoma da makiyaya to da ana cewa sullunta to in ka ji ana magana a sullunta to abu ya ɓaci sai a zo ana sullu to mu fatan mu kada ma a kai cewa an taɓa kayan manomi ko makiyayi a jihar Gombe domin shi ne irin wannan fitinan shi ne yake faruwa a tsaron jihohi har yakan kawo rashin zaman lafiya har shiga fitina da abubuwan da ba su daɗi amma mu alhamdulillahi saboda burinmu da fatanmu na ganin cewa kowane manomi ya ɗebi amfanin gonansa ba tare da ya ɗebi amfanin gona ɗanye ba ba tare da ya shiga fitina ba ba tare da an ɓata kayansa ba ya ɗebi kayansa cikin salama saboda wahala da matsin da ƙasa take ciki da tsadan abinci to bai kamata mu bari a taɓa kowane abincin kowane mutum ba saboda haka mai girma gwamna ya tsaya tabbatar da wannan kwamiti kuma ya bamu goyon baya kuma shekarun baya ana fara watan sha ɗaya watan sha biyu bana shine muka fara tun watan goma da izini da umarni da yarda mai girma gwamna don me domin don a tare wa manoma da makiyaya mutunci su a tare musu dukiyoyinsu da abincinsu. Na'am. To gashi wannan taro da kuka yi ya zo daidai a daidai lokacin da ko kuma ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na sha shida ga wata a matsayin ranar manoma ta duniya. ko ranar mm. samar da abinci. Ya za ka kwatanta damunar bana dangane da abin da ya shafi jihar Gombe? To idan ka ɗauko abin da ya shafi jihar Gombe alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala domin yanzu da nake maka magana muna wani gari da ake ce masa daɗin kowa a yi su da local government inda muke zaga dukkan masarautu bayan tashi mu wannan mitin ne muka tafi wannan aikin amma duk inda muka duba dama da hagu amfanin gona ne a ta ko ina alhamdulillah. Ta bakin Honorable Muhammadu Magaji, tun da harkar noma ake yi, hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu da ke Najeriya, Smeden a takaice, ta yi nata taron ne a Katsina don ganin yadda za a tallafa jama'a shiga aikin noma sosai. wakilinmu da ke katsinan ciroma abdullahi tanko ya ji ta bakin dr umar dukkan raɗa gwagwaren katsina ko ina muhimmancin wannan kokari makasudin wannan shirin da muka gudanar da shi a yau shine shiri ne wanda ke bunƙasa harkar gona ya zama na ba noma ba ne kaɗai harkar noman a'a a mai da sarrafa abin da aka noma ya zama kuma ya zama hanya ta sana'a ingantattawa da za a samu mutane aikin yi kuma a ƙara haɓaka tattalin arzikin su ta daga cikin ƙungi na talauci da yake damun al'umma kusan in ka lura za ka ga wa'anda suke noma amfanin gona za ka ga noman kawai suke yi 'yan baranda da ke sayan abin da suke noma sun yi su cin amfanin abin da suke noma so wannan shine dalilin da ya sa muka ga to kai da kake wahala kana noma me zai hana ka sarrafa shi ka kara ma wannan abin da ka noma wani kari wanda zai kara maka kai ma tattalin arziki da ingantar rayuwa da ganin cewa ah, an hita daga cikin ah, talaucin da ake fama da shi a ƙasar nan. To jihohi nawa yanzu kuka? A wannan shiri yadda muka rihe shi a yau a nan Katsina to haka kuma mun yi shi a jihohi guda goma wanda suka bazu a cikin najeriya a bara mun yi a jihohi guda shida muna sa ran nan gaba kamar yadda muke sa rai za mu rika rakaɗa duka ƙasar baki ɗaya don ganin cewa wannan alherin ya je ga kowane sashe na mu ta najeriya a gaida gwagwaren katsina dr dukko umar raɗa. a gaida wannan waƙa daga marigayi mamman shata muna nan a jihar katsina inda ɗaya daga cikin masu sa idanu kan harkokin siyasar ƙasar alhaji amman yari katsina ke cewa lokaci ya yi da ya dace gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumi da su karkata kasafin kuɗaɗensu na shekara mai kamawa zuwa ga ayyukan da jama'a za su ci moriya ganin yadda aka kawo ƙarshen shekaran da jibin goshi ga abin da alhaji amman yari katsina ke cewa idan su wa'anda Allah ya ba jagorancin ƙananan hukumomi da gwamnoni da ministoci can sama idan an tafi kenan wajen shugaban ƙasa. Ba abin da ya dace da su illa su hangi abin da aka ritso baya su zauna su nazari su ga irin wahalhalun da talakawa suka sha da al'umma suka sha baki ɗaya. Akwai rigingimu wanda ya tauye danna harkokin yau da gobe a cikin ƙasar na yana da yawa. Ɓangaren ilimi abubuwa sun taɓarɓare ba a iya cewa komi sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana ganin ƙananan hukumomi da gwamnatocin jihohi akwai rawar da za su taka domin su taimaka? Ai su da ma rawar da za su taka. Ai ba wanda ke da hannu da matsi irin su. Su tare da al'umma. Al'umma suke tare da su. Su suka san wahalhalun da al'umma suka sha. Su suka san irin matsayin da al'umma ta kai yau. ga taɓarɓarewar noma ga taɓarɓarewar kasuwanci ga taɓarɓarewar komi yana da abin bayan lissafuwa to ba abin da ya dace da su illa su ji tsoron Allah su duba ayyukan da za su yi matalakawa kan su ɗauko sabbin ayyuka su sa a gaban su lokaci ya ƙare wanda za su kai su ban wani wanda ba ida zai ba. A gaida Alhaji Amman Katsina. sai mu taɓo fagen siyasa inda shugaban ƙungiyoyin matasan jihar Legas Alhaji Ibrahim ya uga ladanci ke bayyana takaicinsa dangane da rashin kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro a arewacin ƙasar duk da matakan da aka ɗauka na katsa layukan wayoyi da hana cin wasu kasuwanni a arewacin ƙasar ga abin da yake cewa. Sannan arewacin nan kullum kashe su ake yi. An kai an ce an cire network. To me amfanin cire network? kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu kullum ana shiga ana kashe mutane ana shiga ana kashe mutane mai amfanin haka ya kamata gwamnati ta duba ta yi canje-canje a bangarori wanda ya kamata ta yi saboda ka wakilta mutum ka ba shi gadin gidanka dole ka dinga zuwa kana bibiya ka ga mai gidan nan naka yake ciki ba zai yi ba ka ba mutum gadi kawai ka zuba masa ido dinga ka maka rufai wannan ba shine tsarin demokaradiyya ba lalle kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ya kamata shugaban kasa ya gane gashi yanzu zaɓe ya fito wannan bajet ɗin da aka yi na 22 na shekarar 2022 saboda haka local gamma sun yi state state sun yi federa ta yi saboda haka kuɗin a ƙarshe in shekara ta ƙare za a ga cewa ina wannan kuɗin suka shiga wanne irin aiki aka yi da wannan kuɗin abubuwan nan ya yi yawa ya kamata gwamnati ta tsaya ta yi duba da idan rahama abin da muke bukata kenan me kake so a yi domin a ga cewa ba a zaben tumin dare ba gaskiya wato abin da ya dace mu yanzu a ƙasar mu nan Najeriya ba magana bangaranci ba maganar waye gwamnati za ta fito da shi a'a mu muna fatan Allah ya fito mana da wanda yake da kishin Najeriya wala Bahaushe wala Bafulatani wala Berabe wala Inyamuri a gaida Alhaji Ibrahim ya uga ladanci shugaban kungiyoyin matasa na jihar Lagos To muna na a Najeriya inda matsalar cutar daji da aka fi sani da kansa ko sankara kullum ke ƙara illa a duniya wanda hakan ya sa wata gidauniya mai zaman kanta a Najeriya mai suna Medic Aid Cancer Foundation ta ƙuduri shirya tattaki a watan Oktoba na kowace shekara don wayar da kai da tallafawa jama'a. asabar dinnan ma dai an yi wannan tattaki kuma shugaban gidauniyar dr zainab bagudu shinkafi ta shaida wakilinmu da ke abuja muhammad sani abubakar manufar wannan tattaki yanzu dai wannan shekara goma sha uku kenan muke yin wannan tattakin wanda muke yaƙi da ciwon kansa ko sankara ko ciwon daji kamar yadda ake ce mashi ciwon kansa ciwo ne mai tsanani wanda yakan addabi mutanenmu musamman a arewacin najeriya wanda kuma babu halin zuwa asibiti babu halin sayan magani babu halin gashi sannan kuma akwai karancin samun abubuwan taimako kamar na'urorin aiki da ya kamata masu kansa ana masu kasancewa kasancewan haka ne gidauniya wanda na kafa wato medicaid cancer foundation muka fara wayar da kan al'umma akan irin abubuwan da ya kamata su yi na hana ciwon sankara ko kuma dai abubuwan da za su iya su yi wanda zai sa su kasu kamu da ciwon sannan kuma muna tara kuɗi kamar mu yi gidauniya tana yin neman alfarma na masu hali ko kuma kamfanoni sannan wannan tattakin da muke yi banda wayar da kan al'umma muna samun mutane su zo su sayi riguna duk abin da aka samu za a kai a ba marasa lafiya kamin mu yi tattakin nan yau da safe mun je asibitin gwagwalada muka samu duka masu cutan kansa a ciki muka taimaka masu ya zuwa yanzu kina da kiyasin mutanen da za a iya cewa sun ci moriya karkashin tallafin da kike yi na masu wannan cuta eh mutum sama da ɗari uku ne sai ka ga a'a haka ba yawa kamar dai ya kamata a ce muna da miliyan haka amma waɗanda za mu ce mun ɗauki kuɗi mun ba su su ɗari uku ne saboda kamar yadda na ce kansar yana da tsada sosai kamin a samu magani na karo guda sai ka kashe kamar rabin miliyan in za a je wannan gashin wanda akwai karanci wani lokaci sai mutane sun yi tafiya sai ka kashe kamar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu. Ta bakin Dr. Zainab Bagudu Shinkafi. A ƙarshen makon da ya gabata ne sabon shugaban jam'iyyar da ke mulkin ƙasar APC na 'yan Arewa, wato Alhaji Sadu Gulma ɗan dare, yake ta karɓan ƙungiyoyin 'yan Arewa daga sassan jihar Legas da ke ta kai masa cappa da fatan za a samu 'yan Arewa su samu wakilci na gari a gwamnatin jihar Legas. Ga abin da Sa'adu Gulma ɗan dare ke cewa yayin karɓar tawagar sarki Hausawan Agege Alhaji Musa Dogon Kaɗe a ofishinsa. To insha Allah inda an ci gaba da haka in Allah yadda za mu samu shugabanci mai ɗorewa kuma da mu lafiya. Sai magana ta biyu wannan ya yi tambaya magajin gari. Ni tsakanina da Allah ban karɓi shugabancin Arewa don wani ɓangare ba. Na yi imani da Allah da ya bani wannan dama zan shugabanci arewa kanina da allah kuma babu bangaranci babu damuwa ta da cewa wannan ya fito bangare kaza wannan a zan yi shi single handed kuma tsakani na da Allah duk wani abu da ya kamata ya shigo ga hannun arewa ni ba zan ma je karba ba ta ko wanda zai je karba saboda mi duk ranar da kake son ka zo lafiya da abun da mutane to ka nisanci abun hannunsu ina jin eh, da rosa zai zama shaida a wuri da so da dama tun ina bias an sha kira na a ce a je a ba da sai in ce da shi da kudu su je su karba saboda sai ka karba ne za a tuhume ka to gaskiya tsakanin da Allah ko za a ba su na arewa sai dai in tura wasu kallo yanzu ana ofis yanzu ga sarkin fulani ya baro akwai wani a ofis in shari'a za a yi za a yi ta kamar yanzu sai dai in ya cin mata gyara kuma in bai cin mata ba abin da an ka yaya da shi ta bakin Alhaji Sa'adu Gulma dan dare Shi ma dai sarki Hausawan ƙasar Agegen Alhaji Musa Muhammadu Dogon Kaɗe ya bayyana fatan alherinsa. Ina roƙon Allah dukkan abin da ke kawowa tangaɗa tsakanin rashin zaman lafiya Allah ya yi mana. Amin ya martaba. Ko mai sanadin shi Allah ya suyi mutum. amin. Allah ya mana magani. Amin. Wanda zai zama alheri gare mu kudu da arewa gabas da yamma sama da kaza Allah ya damu da shi. Amin. A gaida Alhaji Musa Muhammadu Dogon Kaɗe sai mu karkare da ji daga bakin sabon garkuwan addini na kasar ikwatu da ke lagos alhaji nuwa alhassan wanda majalisar sarakunan yarbawa da ke yankin ikwatun lagos suka karrama shi a kokarin da ake yi na karfafa dankon zumunci tsakanin mutan lagos da baki na tambaya alhaji nuwa alhassan darussan wannan karramawa na ɗaya dai alhamdulillah a inda mutum ya zauna kowane na shi ya zama mai gaskiya na biyu ka zama mai amana na uku ka zama mai haƙuri na hudu ka kau da kai akan kayan mutane ta bakin garkuwan addinin ikwatu lagos alhaji nuwa lasa masu mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri